<coughs> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu muke haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid Uthman bin Affan a wannan anguwa mu ta anguwar rogo yan zuma ba don komai ba sai don karanta wannan littafi mai tarin albarka kulkul mu'min na dr mustapha murad alaihi rahmatullah wanda littafi ne da ke ɗauke da ɗabi'un musulunci da ake so kowane musulmi ya ɗabi'antu da shi ɗabi'u ne sun kai hamsin da wani abu da mala ya tara cikin wannan littafi karatunmu ya kai mu kan ɗabi'a ta goma sha takwas kuma a yau muke sa ran kammala ta da ikon Allah yau shine majalisinmu na 139 sha hudu ga watan sha'aban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da biyu ga watan biyu miladiya shekara 2026 inda za mu ci gaba da ɗabi'ar mu sha takwas al'isar ɗabi'ar da take nuna ka fifita wani a karan kanka ka soma ɗan uwanka fiye da yadda kake so wa kanka yayin da wata damuwa ta taso to ka fifita ɗauke ta daga ɗan uwanka a kan karan kanka yayin da ake buƙatar wani ya ba da gudunmawa sawa'un ta dukiya ko ta lokaci kai hatta rai magabata sukan bayar don ganin cewa wani ya amfana wannan ɗabi'a tana da girma sosai kuma tana da daraja sosai domin tana nuna ƙarfin 'yan uwantaka a musulunci Allah ka ɗabi'antar da mu da wannan ɗabi'a domin da ita ne haɗin kai yake samuwa taimakekeniya yake samuwa ake gane kuma hakikanin ‘yan uwantaka na musulunci. Malam ya ba mu misalai kama daga kan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama zuwa kan sahabbansa yanda suka gudanar da wannan ɗabi'a ta fifita wani a kan karan kansu. Yau ma za mu ji, insha Allahu ta'ala, wasu istoshin da suke tabbatar mana da haka. kuma muna sa ran insha Allah ta'ala idan wannan ɗabi'a ta sha takwas ta ƙare a yau ba ma jin ba ma so mu shiga wata saboda zuwan Ramadan in muka ƙare ta a yau satin da za mu shiga za mu tsokaci ko wata muhazara akan watan Ramadan maraba da zuwan watan Ramadan idan mun gama satin gaba kuma zai kama ashirin da 28 ga wata wannan za mu yi hutu don mu shiga ramadan kenan karatunmu na ƙarshe zai zama sati mai zuwa kuma shi ma ba a cikin wannan littafi ba ɗabi'ar da take gaba ita ce ƙana'a wadatuwar zuci Ko ita za mu tashi bayan watan ramadan da ikon Allah Allah muna roƙonka kai mana arziki da lokaci da dama da za mu ga watan Ramadan lafiya mu kuma dawo mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi lafiya malam ya ce Al'isaru bil haya ne gaban da za mu tashi shafi na 246 ko da 64 shafi na 264 gaba na farko ya ce Al'isaru bil haya yanda magabata suka iya sadaukar da rayuwarsu don wani ya amfana malam ya ce wa ya bulugul isaru mada fayatanazalu sahabi an hayatihi isarar li an a'azami ma yamlik ce fifita wani da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ya kai makura ta inda wani zai iya sadaukar da rayuwarsa don ɗanuwansa ya rayu ma'ana ku je wani waje guzurinku ya ƙare a samu guzurin da ba zai wadace ku duka ba a kawo wa na farko amma sai ya gade bai dace a ce shi ɗin ya amfana da shi ba ya bar ɗan sai ga gara a kai wa ɗan uwansa shi ma wannan dan uwan ya ga gara a kai ma wani haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wajen fifita wani a karan kansu kai ba ma a wajen yaƙi ba a zamantakewa na gari ma akan iya fidda zakka ko a fidda wata sadaka da ake ma wani gida zaton mabukata ne idan an kai musu sai ka ga shi ma mai gidan ya hataso wani da yake ganin ai shi yana da dama-dama akan wancan gara a kai ma wancan ya fi ni bukata to haka abin zai rika zagayawa sai ka ga har ya sake dawowa gidansa wannan gidan ya ba wancan wancan gidan ya hasashi wancan wanda mu in ka dubi mu yanzu wannan ɗabi'a kusan a ce kwata-kwata babu ita Allah ya tawaka. يتي عن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم ولن ننسى بين دكع خرجوا يوم اليرموك ثم فتا رانا دعكي غزوة يرموك حتى أثبتوا wannan yakin ya kai su ga wani irin tsanani da aka kamar da su. an ce an kamar da sahabbai a wajen yaƙi ba ana nufin an musu wani sihiri da suka kasa tafiya ba a tsananin yunwa ta hana su su motsa to ana zaman lafiya ma yunwa in ta yi yunwa takan hana mutum wasu al'amura nashi to ina ga kuma an je yaƙi inda ake buƙatar ƙarfi da jaruntaka kuma ga yunwa ta yi yawa guziri babu shi sosai domin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani guzinin su zo mu gani suke tanada ba in za a tafi yaki saboda babu wadatar ma a lokaci ka duba yaƙin badar babu abin da sahabbai suka rike a matsayin guzurin abinci sai dabino wanda yau kai a ce kuma akwai kuma ana azumi ma kai yanzu a ce maka za a yi wani babban aiki na musulunci ko za a gina wani masallaci a gayyace ku ɗiban kankare don ku ɗora na gina wannan masallacin ai wani sai ya tambaya mai aka tanadar mana na ci kuna kuma me za mu samu mun gama idan aka ce mai aikin Allah ne zai ce ai akwai wasu ayyukan Allah daban ba wayan nan ba zai yi wannan ba to balle kuma yaki balle jihadi ta inda za ka gane cewa musulunci nan ya zo mana cikin sauƙi waɗanda suka sadaukar da dukiyoyinsu da rayuwarsu don musuluncin ya zo gare mu sun riga sun gabata ba ka da wani abu da za ka iya musu sai fatan alkhairi da addu'a ta gari Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan sahabbai guda uku Haris bin hisham ikirwa bin abi jahal da iyash bin abi rabi'a ga baki ɗayansu yunwa ta turmike su ta tsaye da su wada al-harith ibn hisham bima'in yashrabahu sai aka kira harith bin hisham aka kawo masa ruwa dan ya sha fa nazara ilaihi ikrimah ti qala idfa'ahu ila ikrima da aka ce mai ga ruwa sai ikrima ya waiwaya ya ga ruwan ne da gaske don shi ma yana buƙatar wannan ruwan haris ganin ikrima ya kalle shi sai ya ce a bashi falamma akazahu ikrima shi ma ikriman da ya karɓa zai sha nazara ilaihi iyash sai iyash Ibn abi rabi'a ya kalle shi sai shi ma ya fahimci iyash yana da buƙatar wannan ruwan faqala idfa'hu ila iyash abawa iyash shi ma ya fama wasala ila iyashin hatta ma kan akai wa iyash kuma shi abun ya kai shi gargara har ya mutu wama wasala ila ahadin minhum hatta matu sai aka dawo da ruwan zuwa ikrima kafin a dawo masa da shi ya mutu sai aka sake cewa to a kai wa iyashin da aka ba wa na farko shi ma kan a koma gare shi ya mutu kaga kenan tsananin yunwa da kishirwan ta kai matuka amma da aka fara baiwa alharif sai ya manta da yana da kishirwa mai tsanani ga wani dan uwansa ikrima ya kalle shi yaga kuma ya fi shi bukata ya kuma dauka ya bashi shi ma yaga iyashi ya kalle shi yaga din ya fi shi bukata shi ma ya dauka ya bashi amma kan a kai masa ya mutu kan a dawo wa ikrima ya mutu kan a dawo wa haris ya mutu wanda yau a ce an shiga wani bukata ta abin da za a ci a ce an kawo abincin wani ya gani ai kafin ma a ankara an riga an yi waso san wannan abinci in ko ba wanda ya gani wanda aka fara ba tuni ya kule wani lungu kar wani ya ganshi ba ka ga abinci wanda ake kawo shi ba ma lokacin yunwa ba abinci da za a kawo a raba wa mutane don sun halarci ɗaurin aure ka duba ka ga irin wasosan da ake masa ko kuma ka duba ka ga yadda mai rabon yake zaben wanda ya ga dama ya ba saboda bai ɗauki sauran jama'a 'yan uwansa musulmai ba ne kuma don hidimar su fa aka zo ba wata hidima ta daban ba shi sa na ce ɗabi'ar isar a cikin al'ummar musulmi inda masu ita mato ɗaiɗaiku ne wanda yanzu ba yanda za a yi a raba kuɗi fi a ce wani ya zo mai kuɗi ya raba sadaka kai ka samu wasu suna waje ba su ma san me aka yi ba daga baya suka ji labari kai ka ce bari ka dauna ka ka wani ko bari ku yi sharing ku raba biyu da wani kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo madina mutanen madina suka musu haka suka raba dukiyar su biyu suka ba su mutum ya ce maka zai saki matarsa ɗaya ka aura in ba sahabbai ba wa zai wannan isa saboda haka wani yanayi ne wani hali ne da ake so musulmai a ce sun dawo da shi suna gudanar da shi a junansu Allah ya samu dace malam yace wanzur ila abi ubaida amir bin jarrah wa mu'adh bin jabal radiyallahu anhuma wa huma yu'thiran al ala auladihi yace ka dubi rayuwar abu ubaida da mu'azu bin jabal da zamu ji yanzu yanda suke fifita wasu mabukata akan 'ya'yansu. Ya'yansu ba suna cikin wani yanayi na kunci ko na bukata amma ba sa ta 'ya'yan suna ta wasu mabukata a waje can ba don kuma ba sai don su ɗebe ma waɗancan damuwa da kewa don burin su ma gobe kiyama Allah ya ɗebe musu man yassara ala mu'tirin yassarallahu lahu fi duniya wal akhirah duk wanda zai sauƙaƙa wa marashi to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa yawmal qiyama kuma yawmal qiyaman nan Allah ya sifanta mana da ita cewa yawma la yanfa'u malun wala banun rana ce da dukiyar da kake takama da ita ko ƴaƴan da kake takama da su ba za su yi maka wani amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim Allah ka taimake mu عن مالك بن عن مالك الدار رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في سرة فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سيدنا عمر وترانا yana rabon dukiyar بيت المال ga manya-manyan sahabbai da suka ba da gudunmawar rayuwarsu da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah. Idan an samo dukiya ta ganima, an samo dukiya ta alfai, mana ƙasar da ta gudu da aka kai mata hari, aka kwaso dukiyarta. A wannan lokacin na Umar yakan raba dukiyar ga sahabbai manya. Wata rana ya ɗebi kuɗi ya zuba a wata jaka irin yar jaka karama da ake yin ta ta fata ko tsumma a wancan lokacin ya zuba dinari 400 kudi ne mai yawa a wannan lokaci ya aika wa da Abu Ubaidata radiyallahu anhu ya kuma ce ma wanda ya aika din idan ka kai masa kudin summa talli fil bait sa'atan ka dan zauna a gidan na dan wani lokaci karka bar wajen Mana intazir fil na ɗan wani lokaci hatta tanzura ma yasna ka jira ka ga Abu Ubaida me zai da wannan kudin yau kana babba kana shugaba a ɗauko dukiya a baka wanda ya aka ba dukiyar ya zauna ya gane za ka yi da ita wallahi ba wani mutum na waje da zai mori wannan dukiyar kuma shugabancin nan naka ko na gari ko na anguwa ko na malinta shi yasa zaka ga al'amuran mu kullum a taɓarɓare ba wani da zaka kalla tsakani da Allah ka ce wannan na Allah ne barin yi koyi da shi sai an yi da gaske musamman idan kana jin ire-iren wannan kisa na magabata fa zahaba biha al-gulam ilayhi wannan yaro da aka ba dukiya ya kaiwa Abu Ubaida fa qal yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'd hajatik amirul mu'minin yace ga wannan dukiya ka biya wasu bukatunka da su kaga ya tabbata nashi ne ba a ce yayi wa wasu al'umma hidima ba a'a nashi ne wanda yanzu sai ka kai dukiya gidan wani a matsayin shugaba ma na malam na addini farko abin da zai tambaye kama shi dukiyar nan tashi ce ko ta al'umma in kungiya ce ce tashi ce ko ta kungiya saboda ne saboda in tashi ce ba fa mai mora in ta al'umma ce to an yi sa'a ya fara ɗiban ramansa kuma sannan daga baya in wani ya samu ya samu wanda bai samu ba shikenan Allah ya sauka faqal wasalahu Allah wa rahima sai ce Allah ya sadar da zumuncin amirul mu'minin ya kuma ji kansa kuma qal ta'ala ya jariya shi kuma abu ubaida sai ya kira wata ma'aikaciyar gidansa sai ya ce mata izhabi bi hazihi sab'a ila fulan sai ya ɗebi dinari bakwai yake ki kai mawani wa bi hazihi al-khamsa ila fulan ya ɗebi biyar yake a kai mawani wa bi hazihi al-khamsa ila fulan hatta anfazaha yake har ya karar da kudin nan ya ɗebi wannan yace a kai mawani ya ɗebi kaza yace a kai mawani ya ɗebi kaza yace ma a kai mawani har suka ƙare bai ce a kai gidansa ba bai ce a siyo abinci ba bai ce Allah ya ɗauke mana damuwa ba gaba ɗaya ya rabar da wannan dukiyar wa raja al-gulamu ila umar fa akhbarahu yaron yana kallo aka gama wannan hidima ya koma ya gaya wa sayyidina umar radiyallahu anhu ga abinda abu ubaida yayi ba kuma fadan bai da bukata ba fawajadahu qad a'adda mislaha kan ya dawo kuma Umar ibn al-Khattab ya sake tara wata 400 dinar din ya sa shi a cikin wani tsumma ko wata jaka yana jira yaron ya dawo ya sake aikansa wani wajen sai ya ce masa قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال للغلام izhab biha ila mu'az bin jabal ga wannan ka kaiwa mu'az wa tallahu fil baiti hatta tanzura ila ma yasna shi ma an ka kai ka dan jira a gidan ka ga me zai yi da su nan ma fa zahaba biha al-gulamu ilai yaro ya kai kudi wajen gidan wanda aka ce ya kai shine mu'az bin jabal فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك أمير المؤمنين يأتي قاولنا كبيابك أتنك دسو فقال رحمه الله ووصله شما يمسع الدعاء إرن يندى أبو عبيد يمسع ثم قال تعالى ثم قال تعالي يا جارية شما يكرا ما أيكتشير جدنسا فقال لها اذهبي إلى بيت فلان بكذا izhabi ila baiti fulan bi kaza shi ma haka ya rarrabar da kudin yake kai kudin nan gidan wani kaza ki ɗebi kaza ki kai gidan wani ki ɗebi kaza ki kai gidan wani ana wannan fattala'at imra'atu mu'az sai ga matar mu'az bin jabal ta zo wajen ta shigo bana kila da a falo ake ita tana cikin ɗaki ko tana cikin gida sai ta zo wajen ta ga ana rabon wannan kuɗin wa qalat sai ta ce wa nahnu wallahi mataki fa a'dina sai ta ce masa mai gida mu ma fa talakawa ne a bamu mana lokacin da ta yi wannan maganan falan yabqa fil khirqati illa dinaran ba abin da ya saura sai dinari guda biyu a cikin dinari ɗari 400 kuma da ta ce masa mu mabukata ne a bamu shin kana so ka ce mutum bai san bukatar gidansa wani bai san halin da iyalinsa suke ciki ba ne har sai sun gaya masa Shi ne mai ƙiwa matulbai kuma a wancan lokacin matansu abinda aka san su da shi zaman gida da hidiman gida ba irin mu yanzu wanda in ka auri mace kana da burin ka ga cewa tana wani abu don ta tare maka wani wajen idan mutum zai aurar maka da ya yana ƙoƙarin ta iya wani abun yana mata hudu ba da cewa ko mijinki ya kasa ta nan ke za ki tara nan shi burinsa ma ya aurar da shi ke nan, ko ya aurar da yarsa ga wanda zai kasa su wa'ancan sun ginu ne akan hidimar gida kuma su Allah yake wa karna fi buyutikun dawwama a gidanku ba wai haramun bane fa mace ta yi sana'a ko ta nemi kuɗi a ba haramun bane amma kar ya zama wannan shine target na zaman aurenta yace mata babu abin da ya saura sai dinaran fadaha ma ilaiha sai mika mata su wa raja al-gulamu ila umar wannan yaron sai ya koma wajen sayyidina umar ya bashi labari fa akhbarahu fasurra bi sayyidina umar ya ji dadin wannan abubuwa da mu'az ibn jabal yayi tare da abu ubaida shi ma abin da yayi kuma dukkan su ba wanda ya san me dayan yayi faqal innahum ikhwatun ba'dhum min ba'd yace waɗannan da ka gansu ƴan uwa ne sashin su daidai yake da sashi ma'ana dukkan su tarbiyyar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗora su akan san duniya ba bai ɗora su akan wani abun duniya ba domin ita duniya idan ta zo to takan raba mutum da addini in yi da gaske ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbansa cewa ba na muku tsoron ku yi ridda wata rana yake musu wasiya da cewa ban tsoron a ce wai zan koma ga Allah kuma kuma ku yi ridda ku bar addinin nan saboda bana nan ja bana muku tsoron wannan babban abin da nake muku tsoro shine duniya Allah ya ba ku dama a yi yaƙuƙuna a buɗe garuruwa a samu arziki sai ku yi koyi da al'umman da suka gabace ku banu Isra'il. Ku rika wasosan duniya kamar yadda suka yi wasosanta. Fatatanafasuha kama fasuha. Ku rika wasosanta kamar yadda su ma suke yi, sai ce fata kum kama halakatu. Sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su. Saboda haka, haka al'umma suke kasancewa a yayin da ake dotan lahira to kuma a yayin da san duniya da kwaɗayinta yake ƙara yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yayin da duniya ta zo ƙarshe yayin da za ka ga arziki yana fararowa cikin al'umma amma kuma sai su kasa gane ta yaya za su mori wannan duniyar saboda ne saboda an rasa al'isar a wannan lokaci kowa kansa kowa kansa yanzu ba ka ganin halin da ake ciki ko da a ƙasan nan halin da ake ciki za ka ga yanayin hanyoyin da Allah ya buɗe na samun kuɗi suna nan da yawa amma masu samun kuɗin kuma ba ka iya gane su saboda kowa ya samu kansa ya sani da iyalansa Allah ya tawaka yace haula'i hum rijalu umar yace irin waɗannan sune mutanen sayyidina umar da su yake hulɗa da su yake ayyuka su yake nadawa shugabanci dan ya san ba za su cuci al'umma ba su yake baiwa amanar al'umma dan ba za su ci al'umma ba za su cuci al'ummar ba amma mu yanzu da zaran an ce mutum an naɗa shi a wani wuri da indararren gwamnati yake kwararowa ta wajen to za ka ga gungu-gungu na jama'a ma suna zuwa masa murna wai me yasa wai ya samu wuri mai kyau ma'anar kyan ya samu wurin da zai dimbizu kuɗin ƙasa ya zama mai kuɗi yanzu yanzu cikin awoyi akawun ɗinsa ya canza yanayi balle a yi watanni balle a yi shekaru inda za ka lissafa nawa aka ɗiba masa a kuɗin gwamnati a haƙƙinsa na rayuwa bai isa yi waɗannan abubuwan ba amma haka za ka ga jama'a ma murna suke masa wai ya je wuri mai kyau yau da za a ɗauke ka aiki a hukumanci a kai ka wurin da iya salarinka za ka ci to sai ka ga ana tausayinka wai kai abin tausayi ne saboda ka je wuri mara kyau me rashin kyansa shine ba ka yi sata ba wai sata ita ce mai kyau cuta da cuwa-cuwa yanzu shine abu mai kyau har murna ake maka kuma inda za ka je ka gama ba ka yi sata ba sai ake baka da ƙashin arziki azunallahu wa ni'mal Allah ya kare mu ta yaya ƙasa za ta zauna dodar al'amari ya rayu da kyau ka dubi mutane a zamanin babu buhari da aka rinka ban kaɗo ɓarayin gwamnati wallahi wani in ka ji abin da ya ɗiba sai ka ɗauka wannan mutumin ba mutum ba ne don da mutum ne ordinary mai hankali ba zai tara irin wannan kuɗin ba me zai yi da su me zai yi da su saboda dabbancin kuma za ka ga kudin haka wani in tsabar kudin ne haka za su yi hunhula su lalace ƙarshe ya ƙona su saboda bai da asara ba musulman ciki ba ba kuma wanda ba musulman ba ba su da abin da ma yake ɗora su a hanya Allah ya kyauta Walhassan bin Ali radiyallahu an imamun fil ithar hasan ɗan Sayyidina Ali jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ɗagana na Fatima radiyallahu anha, shi ma gwani ne wajen sadaukar da dukiyarsa dan wani ya amfana. Sa'ala rajulun Alhassan bin Ali radiyallahu anhu ma haja, wani mutum ya zo wajen alhassan bin ali radiyallahu anhu dan biyan buƙatar. faƙala lahu sai ce masa ya haza inna haƙƙa su'alika iyaya ya azumu ladayya yake kaiwa ne haƙƙin doƙon nan da mun. wallahi ya girmama a wajena kamar ina ga ba zan iya biya maka buƙatar ka ba wa yadi ta'jizu an i'ta'ika ma tastahiquhu hannayena sun gaza su iya biya ma bukatar wal kasiru fi zalika fi zatillahi qalil domin duk wani abu mai yawa in don Allah zaka bayar to kaɗan ne duk abin da zaka bayar in dai don Allah ne don taimakon bawon Allah taimakon addinin Allah taimakon wani abu dai da aka raba shi da Allah to ka sani dan kaɗan ne domin duk abin da Allah ya raba wa mutanen duniya Allah ya kira shi kaɗan ne wa ma'utitun min ilmi illa qalila to haka arziki kamar yadda Allah ce duk ilimin da kuke da shi a duniya har ka ji ana kiran wani a garinsu ba kamar sa a ilimi to ɗan kaɗan ne to haka arziki duk arzikin da kake takama da shi to ɗan kaɗan ne domin Allah subhanahu wa duniyar gaba ɗaya da arzikin cikinta ya ce a wajensa ba ta kai sauro ba domin cewa da ta kai fiffiken sauro kaga fiffiken sauran shi shine daidai da ita to bata kuma kai ba balle sauran kansa balle wata dabba mai amfani balle ɗan adam da ya fi kowace halitta daraja a gun Allah har Allah yake cewa da ka'aba ta rushe a neme ta a rasa ya fi masa sauƙi da a rasa rai ɗaya na ɗan adam Ramna ba bani adam laƙar khalaqnal na fi ahsani taqwim to duk da wannan cikin ɗan kaɗan ne muke kai komo ba ma jin ba mu karanta hadisun ƙudusi ba da Allah yake cewa da duk duniya za su yi jerin gwano kowa ya zo ya faɗi abin da yake so ba wai kowa ya zo a bashi ba yau da za a ce mutanen anguwan nan su layi kowa ya zo ka bashi abin da kai ka ga dama za a kira ka karimi wanda ba makamancinsa to karamcin Allah ba haka ba ne zuwa za ka yi ka tsaya ka ta lissafawa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza in ka yi ce ci gaba to da kaza da kaza da kaza sai a ce ci gaba sai ka da kanka ka ce sun isa sai a ce to duk an baka duka sai kuma a ce wani ya wani ya sai duniya ta kare kaf kowa ana bashi abin da yake so hakan fa Allah ya ce ma na ƙasa zalika mimma indi ba abin da ya ragu daga abin da nake da shi da bai wuce ka sa guga kai bai kai guga ba bai wuce ka sanya allura a cikin ruwa ka ciro ta ka ga me ya ragu yake to abinda aka ba duniya bai wuce alluran ba daga cikin mulkin Allah shi yasa Allah ya so hallaka al'umma ba ruwan shi da katai ta da bunƙasar ta ku ya kuke ganin sa wani abu wallahi sai ya hallaka su kasar ta rubza ta zama babu ita america da tafi kowace ƙasa tinƙaho a duniya bara Allah bai mutu haka ba ya aiko da wuta ta rinka cin gari ana ganin dukiya da arziki zai kare ku ne kuke musu ganin wani abu to saboda haka arzikin Allah da yake bai wa bayinsa ba wani abu bane shi yasa al-Hasan yake cewa duk abin da za mu bayar domin Allah to kan kaɗan ne abin Allah ba komai ba ne walkafiru fi zatin lahi ƙalil ka riƙe wannan kowane lokaci wallahi sinadari ne babba in za ka yi aikin Allah ko nawa ka ciro ka ka fahimci sunansa ƙalil wallahi ba ka yi komai ba yau wani ailoncin ana buƙatar wani abu da za a yi don aikin Allah mai kuɗi mai yawa a ganin mutane wallahi kai a wajenka ka ɗauka ba komai mani kuma ka ɗauka ka bayar kuma wallahi yayin da ka bayar da ka bayar an wuce gun kan ka bayar ne kake shan wahala wallahi da ka bayar an wuce gun kuma Allah sai ka ga ya bankaɗo maka wasu alkhairanta wani wajen domin ba ka ba wa Allah wallahi sai ya ninninka ma in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum in har za ku ba wa Allah rance mai kyau ka bayar da zuciya mai kyau da tunanin zai mayar maka wallahi an wuce wajen to amma ina ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shedan kullun zaka yi aikin Allah na kuɗi shi kuma yana gaya maka talauci da an ce ana buƙatar miliyan ɗaya kana da miliyan sun fi tamanin a akawun ɗinka sai ka ga ya girmama maka wannan miliyan ɗayan ki har miliyan to me za a yi da ita me ya buƙatar har miliyan da za a zo ana zama da shi ko zai ga miliyan ɗin ba komai ba ce Allah ya kiyaye Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu wajen sadaukar da dukiyoyinmu don Allah ka rike a ranka wal kafiru fi zati lahi kalil. wallahi komi yawan abin da za ka bayar don Allah sunansa kaɗan domin abin da Allah ya maka na ni'ima ya fi ƙarfin wannan yau da Allah zai cire maka ido ɗaya a baka labarin wani likita mai zai dawo maka da shi ya buƙaci miliyan goma wallahi ba za ka ganta ba komai ba don me don ka mayo don ka dawo da wannan ni'ima kwalli ɗayan ta ido kaɗai kwalli ɗaya shi ma ba duka biyun ya cire ma ba ɗaya shi sa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ka rika lissafa ni'imomin Allah ba za ka iya karar da su ba a jikinka kaɗai Allah ya ce wa fi anfusikum afala tusiru a jikinku akwai ni'imomi barkatai ba kwa gani ne to ba ka tashi gane kana da ni'imar sai an raba ka da ita ko kuma a zo ta, yau yanzu a wani ya zo ya tambaye ka ko ɓarawo ne Dan fashi ya tare ka ya zara wuka ya ce nuna abinda baka so a jikinka mu kyale ka <laughs> a lokacin za ka gane ashe jikinka akwai ni'imomi da yawa wallahi duk abin da ka kalla sai ka ga yana da jar a lokacin za ka gane yana da amfani yatsunkan nan ka kalla ko da gaba ɗaya na yatsi in mula ƙwaya ɗaya a ce a cire shi za ka gaba za ka iya bayarwa to allan da ya maka wannan alkhairin na jiki kaɗai a zo yin wani aiki domin ɗaukaka addininsa shi kake wa ruwa ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله إن كي روى كنك كي وعى دك ونأب الخير كنك كي وعى الله يتي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم in ka kyautata kanka ka kyautatawa in amma wa'azi ka shiryu manijjada fa inna ma yahtadi nafsi duk wani abu baka yi wa baka wa Allah kanka kake yi wa to kan naka kake yi wa mugunta dan mugunta ne wannan a ce ana buƙatar wani abu don ɗaukaka addinin Allah kuma kana da shi faƙi kana tunanin Allah bai san kana da shi ba bai san ya baka ba bai so kuma ya baka kar a wannan daga shi Allah man ai yana so yake bayarwa a to kai ma ka rika bayarwa lokacin da kake so an fiƙo min ɓayyibat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wal wal kafiru fi zati llahi qalil sai ce mata fa in qabilta al maisur zaka iya yadda ka karɓi abin da ya samu wa rafa'ta anni ma'unatal ihtimal ka ɗauke min nauyin jin nauyin ban baka ba wal ihtimam da damuwa a raina cewa ban baka yanda ya kamata ba lima atakallafuhu min wajibi haqqika saboda ban iya ɗauke maka wani nauyi ko wani haƙƙinka da ka nema a wajena ba za ka yadda ka karɓi kaɗan ɗin don kawai ka cire min damuwar da nake tunanin zan fada a ciki na ban biya maka bukatar ka ba in za ka yadda fa'al to zan gwada biya zan gwada yi maka abin da zan iya faƙalar rajul sai mutumin ya ce yabna binti rasulillah ya kai jikan manzan Allah ɗan ma ɗan ƴar manzan Allah ɗanna na fatima radiyallahu anha yake akbal zan karɓa mana wa ashkurul atiya kuma zan karɓi zan gode wa kyautar da kamun wa a'zuru anil man' kuma zan maka uzuri a abin da baka iya bani ba shi a tunaninsa wata 'yar kwandala ko kwandala biyu za a bashi to bari ka ji kyautar da sayyidina Hassan zai masa fada al-hasan wakila sai hasan ya kira wakilinsa wa ja'ala yuhasibuhu ya zauna yana bincikensa yana tambayarsa me muke da shi me muke da shi me za a iya samu na kuɗi hatta taqsa ma anfaqa har ya ƙarar da abin da yake wajensa ma'ana kai ne kana da yaro a shago ka ce masa je ka kawo abin da aka yi ciniki yau ya kawo wannan ke je ka sake lalubawa, akwai wani abu ya sake kawo har sai da ya ce ba komai a shago faqal hatil baqi min 300000 dirham ce ai akwai wani kuɗi da na baka dirhami 300 300 dirham fa ahdara wakilahu 50000 dirham sai bai kawo 300 ba sai kawo hamsin, dubu hamsin maimakon dubu ɗari uku sai kawo dubu hamsin sun masa'alahul hassan sai sake tambayansa ma za fa'alta bil hamsin a ti dinar mai kai da dinari ɗari biyar dubu ɗari biyar ƙala hiya indi yake suna nan a wajena na adana su ko don ɓacin rana qala al-hasan ahdurha je ka zo da ita fa ya zo da ita fa dafa'aha fa dafa'a kullama indahu min ad-dananin ne wadda rahim, ar-rajul duk wannan kudin Alhassan Ibnu ibn ali ya ɗauka ya ba wannan mutum kaman kai ne ka je wajen mai kudi ka je gidan dangote misali dabararka ya kuma baka excuse ya ce ka yi haƙuri da abin da ka samu kaga ana ɗebo miliyoyin kuɗi ana baka ana kuma ce ma yi haƙuri wa ƙala Hatima hati ma ya man ya hamilu halahu yanzu ga kuɗin nan sun taru kuɗi ne cash ba banki a lokaci ba maganan alat da ya zo mana kwanan nan ma kuɗi ne kash. ya ce to yanzu ba shi dai shi kadai ba zai iya ɗauka ba je ka zo masa da ‘yan dakon da za su ɗauka fa'atahu bi hammali ya je zo da su wa aɓal hasanu rida a hulin rajuli ujiratan lil hammali sai shi hasan ya ce to yanzu in masu ɗaukan masun zo nawa za a biya su su kai masa ai babu sauran kuɗin da za a biya masa ba a so shi ya biya ma kuɗin ‘yan dakon sai ya ɗau bargonsa sai, ce a sai da shi a biya su kuɗin dakon faƙala wakili faƙala lahu wakiluhu wallahi lam yabqa indana dirhamun wahid fil bait yace wallahi a gidanmu ko kwandala yau babu duk an ba mu wannan mutumin da yazo neman bukata wajen al-Hasan ibn Ali qala al-Hasan sai Hasan yace masa da ya gaya masa haka sai ce arju an yakuna li inda Allahil ajral ya ce burina ya sa Allah ya karɓi wannan aikin da na yi, Allah ya bani lada mai yawa gobe kiyama kan wannan aikin da na yi, kaga shi ne wa yi usiru na amfusihin walauka na bihin kasa. suna fifita wani ko da suna da bukata. wannan shine alkhairi shine nuna jin kai ga wanda ya zo maka da bukata a cikin mu fi sabilillah waye wani zai zo masa bukata gidansa ya kwana da dubu biyu ya raba ta ya ba shi dubu daya ya ce yi haƙuri ka ganta kenan dubu biyu karɓi ɗaya ka bar mun ɗaya ka duba hassan dubbai ne fa ya rabar da su bai jira wani a gidansa ba to a yanzu dai a wannan zamanin da muke a ɗai ɗan ma sai ka yi dogon bincike za ka iya samu wani yana da dubu goma dubu ashirin wani zai zo mai da buƙatar ɗari biyar wallahi sai an yi da gaske iya bashi saboda haka bayan da za a yi mu rika samun taimako da tausayi daga Allah domin Allah ya yi alkawari cewa me irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku taimakon ku tausayin na ƙasa ku kuma Allah da ke sama sai ya taimaka mu Allah ka ba mu ikon tausaya wa juna yau da a ce ana tausaya wa juna ko da ba da kuɗi ba a yi wani abu da al'umma za su riƙa mora ko ka samu wani gwani ne a harkarsa ta kasuwanci yanzu ya karye da ka bashi yana watan gaririya taimaka masa ya tashi domin a tashinsa ana iya samun mutane da yawa a ƙarƙashinsa su tashi amma ina sai dai a bar shi ko da ko ɗan uwanka ne na jini wallahi sai dai ya bar ka yana kallon ka yana ɗan san maka wai ya riƙi wasiyar bahaushe wayan ka ga mutum a rana bashi a can kana ɗan san masa karka jawo shi a inuwa duk da cewa yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam ka masa alkhairi ya maka sharri shi sa annabi da kansa yake cewa ittabi sharra man ahsanta ilai karka jin tsoron sharrin wanda ka kyautatawa domin yana da cin rai yana da bakanta rai Allah ya kare mu saboda haka wannan shine ƙarshen al'isa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kamanta fatashabbahu illam takunu mislahum aka ce ku rika kamantawa ko ba za ku zama irin su ba inna tashabbuha bil kirami falahu domin te kwaikwayon magabata kwaikwayon waɗanda suka gabata wajen karamci shi ma hanyar tsira ce saboda haka kada ka ji ka rika jinjina abun a ranka har ma kana cewa kai wannan abu sai magabata to kai ba ka so ka zama magabacin wani a ganka ayi koyi da kai kai ba ka so a lissafa ka cikin mutanen kwarai waɗanda suka bar abun tarihi na gari to baya yiwuwa haka sai da sadaukar da kai idan mun dage mun yi wa kanmu faɗa, to za mu iya kamantawa Allah ka sa mu dace abun yana da wahala musamman harkar dukiya da abin da aka mallaka harkar da ka wahala kake ganin ka cire ka ba wani abu ne mai wahala kuma shi Allah subhanahu wata'ala ya kalla a ɗabi'a ɗan adam ya ce an fi ƙomin ƙwayi ba ma ka ku bayar daga mafi kyau na halal ɗin da kuka wahala kuka samu ba don komai ba saboda ne saboda yanzu nan mutum zai ce maka zan je in wahala haka kawai yana zaune a banza in bashi kai ba ma wai ka bashi ba kyauta mutum zai iya maka alkhairin ya saya maka abin da za ka samu kuɗin amma a kan ka riƙa zuwa kana bi sauke nauyin da aka ɗora maka na wannan abun don ka tsira da mutuncinka a sai shi ɗan ya riƙa ziga yau ka sai mashin ko ka sai nafe ko ka sai mota dukka ba ma wasu don su ci arziki a ci arziki a jikinsu amma ina in ya samu kudin ya ga tsurar kudin da zai kawo ma sai shedan ya ziga shi wai yana zaune a banza a inuwa zan kai masa wannan kudin a kai ba kai tunanin yaye ya samu kudin ya saya ma ba a banza ya saya ma a to baya wannan tunanin ba za ka ji wannan labaran ba sai kana zuwa tashoshi na masu wannan harkokin za ka samu masu wauta kala-kala da rashin gode ni'imar da Allah ya musu na wani ya saya musu abin da za su rufa asirinsu da na iyalansu. Allah ya kiyaye. Duk abin da Allah ya baka a sanadin sa kake ci ka sha, wallahi ka rika gode wa Allah kuma ka rika yin wani alkhairi a ciki za ka ga albarka a ciki. A cikin sa'anninka da suke harkar sai an ganka daban. Ko me kake yi? sai ka ga wani in aikin gwamnati kuke wani mai gidanka ne ma zai kira ka ya ce da Allah kana da ɗan dubu kaza wata ya yi nisa wallahi ban da kuɗi kuma ya fi ka samu ya fi ka wadata amma me ya kawo haka la'alla kai ɗin kana gode Allah da kaɗan ɗin kana alheri da kaɗan ɗin shi ko yana bindigewa yana ƙararwa a aikin banza Allah ka ba mu ikon gode wa ni'imarka. gode wa ni'imar ka shine ma'anan gwanzar da ita tare da sauran marasa shi in ilimi Allah ya baka ka wanzar da shi cikin jahilai ka koya musu in kuɗi ya baka ka wanzar da shi cikin talakawa ka ba su, in ƙarfi ya baka ka wanzar da shi cikin marasa karfi wajen wani abu da ba za su iya yi ba ka taimaka ka mutu da sauran irin waɗannan shine shukurun ni'ima kuma shine abin da Allah ya ce. la in shakartum la azidanna in har za ku gode to zan ƙara musu. to godiyar ba shine alhamdu ba alhamdu wannan ana godiya ne dan tantantar Allah a gode masa shine alhamdu in ba ka da lafiya aka ce ya jiki ne zaka ce alhamdulillah amma baka ba daɗi kake ji ba in gidanka ne ya ƙone aka ce ya dai ka ce alhamdulillah ma ba daɗi ka ji ba ka yi ne saboda ka yadda cancantar Allahn da ya jarabce ka da wannan bari ka gode ko ya maka canji amma shukuru a ni'ima ce to ana so in amma ni'ima karkace alhamdulillah a ka ɗauka ka bayar in Allah ya maka ilimi ka koyar in ya maka kuɗi ka bayar in ya maka ƙarfi ka taimaka duk abin da ya ma wallahi sai ka fitar da shi ga wani shine kayi shukuru kuma shine za a ƙara maka amma ka noke kawai ka ce alhamdulillah yanda kowa yake yi a wannan kayi ne ko da daɗi ko ba daɗi dama dole ka yi bahaushe ya fahimci wannan ya ce ka goda Allah ko a bakin kura kake don ya ga dama zai sa ka a bakin da ya fi na kuran Allah ya sa mu fahimci wannan Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke fahimta Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wannan shine karshen karatun mu a wannan littafi na khuluqul mu'min kafin azumi satin da zamu shiga insha Allah zamu yi bayani a satin da zamu shiga game da azumi ko maraba da azumi insha Allah idan mun dawo bayan azumi shine karatunmu na majalisi na 140 daidai akan alqana'a ɗabi'a ta goma sha tara muna roƙon Allah ya kai mu wannan lokaci Allah muna roƙonka ka saka mana da alkhairi waɗanda suke ba da gudunmawa don ci gaban wannan karatu Allah ka tsora musu fi mizani hasanati wannan masallaci Allah ka ƙara masa albarka masu ɗawainiya da shi Allah ka yi ɗawainiya da su Allah muna roƙonka ka hana mu gajiyawa talakawan cikinmu Allah ka ɗaukaka su ka ba su wadata masu wadatar Allah ka ƙara musu ka ba su ikon wanzar da ita cikin yardarka Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yardarka mamatan mu da suka koma gare ka makwabta da na nesa da na kusa Allah muna roƙonka ka sanya rahma da tausayi da jin kai a gare su ka sa kaburran su ya zama rawdatan min riyadul janna kada su zama hufratan min hufarin niran mu idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani hadha wa sallallahu wa sallama ala muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين